يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقوى ما تكلم da sauraronmu da waɗanda za su kalle mu kuma su saurare mu ta kafofin yada bayanai na zamani kuna sauraron mu tare da kallon mu ne kai tsaye daga babban ɗakin taro na yi makarantar mu mai suna darul hadisi salafiya a kenan zaria a najeriya yanzu da muke magana karfe goma na safiya ta ranar asabar ta wuce wadda ke daidai da ashirin da hudu ga watan shawwal hijira na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da hudu wadda ke daidai da talatin da daya ga watan agusta shekara ta dubu biyu da sha uku wannan wa'azi da kake kallo da saurare da kuma wannan lacca yana da wani dogon tarihi na daga cikin dogon tarihin shi gayyata ce wadda na samu kusan watanni biyu da suka gabata daga 'yan uwanmu ahalis sunna matasa na garin cikin. da ke ainihin karkashin igabi local government a nan jihar kaduna a najeriya a karkashin jagorancin shugaban majalisar malamai ta ƙasa sheikh yusuf sambar a cikin allah ta alkhairi na amsa masa cewa zan yi wannan lakta in allah ya so wadda an sa ta 26 ga watan ramadan ko 27 kuma Allah cikin iyawar shi ya bani iko na je na gabatar da wannan lacca taken laccan ya kawatar da ni kwarai da gaske shi yasa na ga cewa wannan lacca ya kamata in zo nan makarantar mu darul hadisi salafiya maimaita ta kuma in ƙara faɗaɗa ta kuma ƙara mata armashi da ƙarin wasu dalilai da tattauna waɗansu bayanai sannan kuma wannan laccar insha Allah ta'ala na yi alkawari zan ci gaba da gabatar da ita a mafi yawancin bangarorin arewacin Najeriya musamman wannan lecture in Allah ya so na yi alkawari zan gudanar da ita a cikin garin Makka a tsakiyar 'yan uwana Hausawa ba don komai ba saboda na san cewa wannan laccar lallai in ta shafi kowa ta shafi shafar 'yan uwana Hausawa waɗanda ke arewacin najeriya da kuma waɗanda ke wasu ɓangarori musamman ainihin a cikin garin makka a anguwannin da hausawa suka ainihin fi yawa kamar shari'a mansur da ainihin waɗansu anguwanni waɗanda ke kusa da ainihin harami kamar misfala da kasa da kunkariya da makamancin allah madaukakin sarki ya ce maka tashin ainihin wato tawa shugaban malamai na ƙasa na ce ko shi ne na ƙasa ne ba na jihar ba mataimakin shugaban malamai na ƙasa tashin laccartawa shi ne illar bara da tumasanci da roƙo da maula da bambaɗanci a musulunci illar bara da tumasanci da roƙo da maula da bambaɗanci a musulunci ita dai kalmar illa kalma ce ta larabci amma ba haushe ya are ta ya shigo da ita hausa saboda irin karfin da harshen larabci ya samu yi a cikin harshen hausa da kuma tasirin shi kuma malamai masana ilimin fassara suka ce dukkan sanda wani yare ya aru wata kalma kuma ta samu gindin zama a cikin wannan yaren ta zo kace wahala fassara ta don dai duk inda ka samu hausawa ka ce, illa shi kenan sun gane abin da ake nufi shi shine ta'adi da ƙarna da kuma matsala da kuma haɗarin da wannan abin ke haifarwa ka illar bara ita kuwa kalmar bara kalma ce ta hausa wadda ba wani abu take nufi ba shine roƙo da sunan addini shi ne bahaushe ke roƙo da sunan addini idan roƙon ba da sunan addini ba ne bahaushe baya kiran shi bara na haka duk inda ka ji an ce bara to roƙo ne ake nufi amma da sunan addini don haka za ka ga roƙon ya ɗauki salo ne iri za ka ga almajirai yara ƙanana in suna yawo bara ake cewa saboda almajirai ne waɗanda suke koyan karatun alkur'ani kaga suna da alaƙa da addini da haka sai a ce suna bara idan kaga kutare da makafi da sauran masakai sai a ce suna bara domin kalmomin da suke amfani da su kalmomi ne irin na malamai da almajirai za ka ji suna cewa a yi don kadiran mamare kadiran wamare wato a yi ƙadirun Allah shi ne alƙadir sannan shi Allah shi ne almurid amma saboda rashin iya larabci sai ka ji sun ce a yi ƙadiran wa marida suna fata an gane shi kaga wannan bara ce roƙo ne da sunan addini kuma haka sai aka kira ta bara da aka dinda ka an ce bara da hausa to ana nufin ainihin roƙo wanda ake amfani da wasu kalmomi na ainihin addini shi sa za ka ji yara ƙanana suna cewa maula ta sidi maula ta balarabe za ka ji yana cewa allazi wahidi yanzu da izala ce ƙarfi a cikin musulmin najeriya ta arewa har sai ce tasiri a kan bara da yara ƙanana suke sai ka ji in yaro ya je zai yi bara sai ya ce assalamu alaikum allazi wahidin to wannan tasirin izala ne a cikin yan arewa Allahu akbar na fata an gane don haka wannan bara za mu yi magana a kanta wato bara da sunan addini ko roƙo da sunan addini tumasanci kuwa abin da ake nufi da shi a harshen hausa shine mutuwar zuciya ta haifar wa da mutum zaman banza zaman banzan kuma sai ya haifar da roƙo to shi ne ake yi tuma shine gashi nan useless abandoned wato gashi nan kawai ya mutu zuciya shi ta ya yi watsi da kanshi shi kanshi to shi ne ba wuce ke cewa tuma to tuma kanshi izan agape ana siffanta abin ne amma sai koma ana kiran shi da sunan abu ma'ana mutumin da zuciya shi ta mutu sai je tuma a kofar gidan wani mai kuɗi ko a tajiri ko mai mulki ko ɗan siyasa ko ɗan boko idan mai gidan ya fito sai ƙara ƙara tumasancewa shine sai ya ƙara ya ƙara kwanciya da in yana zaune ne ya miƙe kafa shi da mai ya fito sai zaman tafiya sai kwanta haka Shi ne tumasanci zuciya ta mutu kuma ya zo ya jefar da kansa a wuri guda kuma yana roƙo da sunan wannan mutuwar zuciya shine ake kira tumasanci kalmar roƙo kuwa dama ita ce asalin kalmar amma sai ba ya rinka duban salon da ta shiga sai rinka kiranta da waɗannan suna ba kuma san shi da sunansu shine tambayar abin hannun wani kawai tambayar abin hannun wani yake kira roko ita kuwa kalmar maula ita ce kalmar bara amma hausawa sun tsare ta daga larabawa saboda sun ji 'ya'yan hausawa in suna bara kamar yadda na faɗi a ɗan suna cewa maula ta sidi maula ta balarabi da sai ta zama maula ɗin asali abin da take nufi shine mai gana ne kai na zo ina roƙonka shine ma'anan maula kai mai gana ne to amma da yake rashin sanin larabci sai aka juya ita kalmar maula ɗin sai ta zama ita ce kanta roƙon ko bara haka sai suke cewa maula ta Sidi maula ta balarabi ina fata an gane na haka kalmar maula abin da kawai suke nufi da ita roko, amma asalinta abin da take nufi na zo roƙo a wurin ubangidana bambaɗanci kuwa ma'anar shi roko. amma fulatanci ne sai bahaushe ya aro shi Shi ne za ka ji an ce wane bambaɗo ma'ana maroƙi kawai to maroƙi a ƙasar hausa ba da sunan addini yake yi ba yana yi ne da matsayin al'ada ce daga cikin al'adu na ƙasar hausa da kuma waɗanda suka shafi hausawa a gidan suna da gidan biki kuma ba da sunan addini yake ba amma saboda tasirin da addini ya wa hausawa daga baya-baya ɗin nan sai maroƙa suka koma suka daina bambaɗanci sai suka koma suna ainihin yin roƙo da sunan addini sai koma ya zama bara har ma wani maroƙin sai kaga ya tsuguna gaban ka ya ce allazi wahide nan je gidan suna ko gidan biki allazi wahide ya ne maka da nufin raha ne amma da gaske yake yi wannan kalma ta bambadanci da bahaushe ya aure ta da fulatanci to bai batta a wannan ma'anar kadai ba abin da bahaushe yake nufi da bambadanci shine roƙo wanda ya haɗa da kirayi roƙo wanda ya haɗa da kirayi ne ana cewa wani dan wani jikan wani dan gidan kaza mai kaza to shine sai bahaushe ce ga shi yana bambadanci ina fata an gane bara da tumatanci, da roƙo da maula da bambadanci a cikin wannan lacca ta wani ce zan yi magana dangane da illar su insha Allah a cikin addinin musulunci wato waɗannan abubuwan gaba ɗayansu suna da illa illa tun daga nan duniya har kabari har lahira illa tun daga wannan rayuwar taka har 'ya'yanka har jikokinka har tattaɓa kunnanka waɗannan abubuwan suna da haɗari jama'a kun ji taken laccattawa don haka abu na farko da zan yi magana a kai kenan gashi nan na kawo maka waɗannan bayanai yanzu ka ji abubuwan da zan yi wa'azi a kansu amma don kada wani ya kuskura fahimtar wa'azina ya ce su su albani sun koma suna suka dangane da sadaka kenan don kasan akan yi haka wajen kuskuren fahimta abinda wa'azinka ya dosa daban inda kuma wani zai karkata ya fahimce shi daban sai na ware zan yi magana don ta ne da falalar sadaka amma da dukiyar halal kenan wannan wa'azin nawa baya nuna cewa haramun ne ka ba da sadaka kuma baya nuna cewa haramun ne kai ka karɓi sadaka amma ana cewa haramun ne ka mai da bara ta zaman maka ita ce hanyar rayuwa ko kuma hanyar tara arziki amma in wata larura ta kama ka shiga ɗaya daga cikin waɗanda suka halatta su ci sadaka tun an baka sadaka za ka iya ci a ƙarƙashin wannan kun ga na yi ƙoƙarin daidaita tunanin kenan nuna illa da ke tattare da bara amma kuma nuna cewa sadaka tana nan tana da falala a cikin addinin musulunci sannan insha Allah ta'ala zan yi magana dangane da falalar kamewa kana fama da babu da talauci da rashi da kunshi amma sai ka daure ka kame ka ƙara rufa wa kanka asiri a bisa rufin asirin da Allah ya maka to akwai falala dangane da haka insha Allah ta'ala zan yi magana a kai sannan abu na hudu da zan yi magana a kai shine haɗarin roƙo da bara da bambadanci domin ainihin tara dukiya wato wasu ba su ne ne don su samu abinci ba wasu suna yi ne domin su tara dukiya da haka za ga akwai 'yan uwanmu da yawa a Legas da ogomasho da ilori da makka da madina akwai su da yawa a filin arafa akwai su da yawa a mina da Muzalifa in an taso aikin hajji za ka gansu suna bara amma in ka dawo birnin kano ko sakwata ko katsina ko zaria za ka same su da gidaje masu yawa suna ainihin yin barar suna ainihin turo da dukiya nan gida domin a ajiye za ka ga daga cikin waɗannan mutanen akwai waɗanda suka mai da bara ta zama kamfani suna ɗiban 'ya'yan musulmi daga garin jidda suna zuwa garin kwantagora suna zuwa nan ƙasar zazzau da katsina da kano suna ɗiban 'ya'ya suna kai su aikin hajji da sharaɗin cewa waɗannan 'ya'yan za a biya musu za su je su yi hajji amma kuma za a daddasa su a filayen arafa da Muzalifa da ƙofar ka'aba su ne suna fara sannan an sanya musu wani ainihin wato manaja wanda shi ne yake tsaye idan ya hangi wanka ta yi tari sai zai karbe ya hangi wani ya yi tari sai karbe har da bulala a hannun shi idan ya lura cewa wane yana da wani aljihu da yake soke wani abu sai yana tsula mishi yana horan shi duk akwai irin waɗannan insha Allah ta'ala kula maɗaukacin sarki kiyaye saboda tattalin wannan laccar jama'a har wani documentation har kamara na sa na rinka ɗaukan su a wani lokaci na aikin hajji jama'a saboda tattarawa ire-iren waɗannan bayanan kayan hausawa ne hausawa ne matan aure ne karfi ne wasunsu ma sun san don akwai wata da ta sanni wadda ta ta hange ni da lasifika ta ina wa'azi a ainihin daidai wurin jifan shaitan sai ta karfe a guje gudu na fita hankali shi na zo na tambayi sauran almajiran sai ta ce ta ce ta san ka ne ita yan zariya ce to kun ga duk irin wannan shi yasa za gan su da niƙadi. Allah madaukakin sarki kiyaye sannan dan karka fahimci cewa fa haramun ne cin sadaka ga kowa da kowa za mu tattauna wata matsala mai muhimmanci ita ce wanda duk ke zaune ba tas ba as bai roƙa ba bai yi bara ba bai kallafa ran shi ba sai aka kawo dukiya aka ba shi kyauta ko sadaka tun yana bukata babu laifi zai iya karbe shari'ar musulunci ba ta haramta ba sannan daga ƙarshe zan yawaita magana insha Allah game da halarcin bara sannan kuma in cike lattatawa game da falalar neman halal amma ta hasken ilimin addinin musulunci halal tana da falala ka neme ta ya kai dan uwa musulmi amma kuma lallai ka san cewa wajibi ne ka je a koya maka mai Allah ya ce mai annabi ya ce don haka wa'azi na zan faro shi daga suratul bakara wanda ita suratul bakara ta sauka ne ainihin a garin madina gari na madina gari ne na talar kabilu kaga dai akwai larabawa ƙuraishawa zalla su ne su annabi abubakar da umar da usman da ali waɗanda waɗannan asalinsu muhajirai ne amma sun waye gari su ma sun zama a madina suke akwai waɗanda suke larabawa ne ba ƙuraishawa ba su ma muhajirai ne kamar ashariyawa su abu musa al-ashari daga yaman suke da kuma dausawa su ne su tufailu da su abu huraira akwai waɗanda suke kuma asalinsu larabawa ne ba ƙuraishawa ba ne kuma su ba 'yan shirani ba ne a garin madina su ne kabilar Hausu da khazraj wato ausawa da khazrajawa Hausawa ba hausawa ba Hausawa da khazrajawa akwai su a madina su ne su jabir su ubadat ibn samit su anas dan malik da makamantansu Allah ya kara musu yarda in ka dubi madina ta bangaren abin da ya shafi addinai akwai musulmi su ne annabi da sahabbai muhajirai da ansarawa idan kuma ka ainihin koma bangare guda za ka ga akwai yahudawa da kiristoci sannan a tsakanin musulmi da ainihin kiristoci da kuma yahudawa akwai wasu waɗanda ke kai da komo su ne munafukai sama da su shine abdullahi ɗan ubayu ɗan salul allah maɗaukacin sarki da tsare mu daga makircin sannan ka kawo kashi madina ta wani ɓangaren kuma za ka ga cewa madina babban birni ne na ainihin kasuwanci domin duk wani kasuwanci sai da ya zama ana yin shi ainihin a madina sannan kuma duk wasu nau'i na 'yan kasuwa suna ainihin tahowa daga mafi nisan wuri suna zuwa suna raya ainihin wato kasuwancin madina akwai manya-manyan kasuwanni waɗanda ke ci yau da kullum akwai kasuwannin mako akwai kasuwannin wata akwai kasuwanni na kwata wato kasuwanni na bayan watanni uku ko hudu akwai kuma kasuwanni na shekara sa'annan kuma akwai kasuwanni waɗanda yanayi ne yake haifar da su kamar lokacin aikin hajji da makarantar, akwai kasuwanni na lokacin kalankuwa da su bukukuwan shekaru da sauransu don haka madina birni ne na kasuwanci wani gefen kuma in ka dubi madina madina cibiya ce ta ainihin agricultural development akwai harkar noma da ainihin harkar ruwa da haɓaka abubuwa na arziki da ke fukugowa daga ƙasa su wannan madina ta ɗauki irin wannan salam a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai duk waɗannan nau'uka wasu sahabbai manoma ne wasu sahabbai yan kasuwa ne sama da su akwai annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallama annabi ji yayi waɗannan bangarorin annabi ya yi kasuwanci tun yana ainihin makka ya dawo ainihin madina ya ci gaba da harkar kasuwanci amma ba kai tsaye ba ta hanyar ana juya mishi dukiyar shi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama a karkashin wannan suratul bakara tana ɗauke da duk waɗannan abubuwan da na faɗi ta sauka ne a garin madina farko farkon isowar annabi da sahabbai zan karanto mana aya ta 267 a inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu ya ku mu'minai ku ciyar ku ba da sadaka daga mafi sarkin abin da kuka tsururuta ma'ana kasuwancin da kuka yi kuka ci riba aikin gwamnati da kuka yi kuka tara kuɗi Allah maɗaukakin sarki yana cewa kuɗi ba ku ciyar matuƙar kun san cewa dukiyar mai sarki ce to yanzu wannan aya tana alamta mana ashe ba a yin sadaka sai da dukiya wadda take ta halal ibn mas'udin ku cewa ike ya kai mumini duk inda ka Allah ya kira ka da wannan suna a ƙwa'ani to ka natsu ya ayyuhal ladina amanu me alheri ne Allah zai nuna maka me yiwa sharri ne Allah zai kwaɓe ka to Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtu ya ku mu'minai ku ciyar daga mafi tsarkin dukiyar da kuka nema ta hanyar kasuwanci ko kuma aikin gwamnati daga cikin sahabbai abla dan Abbasin ya fassara wannan aya da wannan fassara daga cikin tabi'ai akwai almajirin shi mujahid ya fassara ta da wannan fassara al-imam ibn jarir na tabari a cikin littafin shi kitabu tafsiri a nan ya ruwaito waɗannan fassarori da isnadi ingantacce cewa abin da ake nufi da kasar shine kasuwanci ko kuma wani aiki da za ka yi na ƙarfi a ɗauka ainihin a baka ina fata an gane sannan wa mimma akhrajna lakum min al-ardi sannan kuma Allah yake cewa haka ku ciyar ku ba da sadaka ku taimaka daga arzikin da muka fitar muku daga cikin ƙasa har wai waɗancan malamai na sahabbai da tabi'ai suka fassara wannan wuri da noma kenan a cikin wannan wuri Allah yana umarnin manoma da cewa dukiyar nan tasu da suka tara ta hanyar noma mai tsarki to su ciyar su yi sadaka amma sai Allah maɗaukacin sarki ya kwaɓa da jan kunne da cewa wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna ya ku musulmi kar ku nufi dukiya wadda take karama ku je ainihin kuɗi, ɗibe ta ku yi sadaka walakin bi akhiri wadda in an ɗauki irin wannan dukiyar an ba ku sadaka ba za ku karɓi ta ba illa an tuhumi fihi sai kullum ido. a lokacin da za ka ɗauki tuwo wanda yara suka mai da shi ɗan dagwadago suka yi dama-dama da hannunsa a ciki wani ya tace majina a ciki wani ya kaba a lokacin da za ka ɗauka ka bayar ka yi tunani idan da za ka shiga irin halin da almajirin ya shiga aka miko maka za ka karɓa kai tsaye kana murna ko ko za ka karɓa cikin rinsa ido Allah ya ce kakka ba da irin wannan wannan rigar da za ka ɗauka ka bayar fasashiya da wannan fasashen wanzo. da za ka ɗauka ka bayar duba ka ba idan da kai ne ka samu kanka a halin bukata aka ɗauki wannan riga aka baka za ka karɓa kai sai ko kuwa za ka karɓa ne a halin larura da rinsa ido za ka karɓa ne a halin larura da rinsa ido ka ji ma'aunin kenan don haka ma'aunin ba da sadaka shine duk lokacin da za ka ba da sadaka sai ka duba da za a kawo irin wannan abin a baka in kai ne ka shiga wannan halin za ka karɓa cikin murna ko ko za ka karɓa cikin rinsa ido idan za ka karɓi wannan cikin murna to ka bayar da irin ta ake so idan ko ya zama za ka rinsa ido ne saboda ka shiga halin ƙasƙanci, to ka sani da cewa Allah maɗaukacin sarki ya hana ka ka ba da irin wani ka ga abu na farko abu na biyu kar ku nufi dukiyar da take kazamar dukiya ce dukiya ce ta haram kansho ne na ma'aikata sai ka tattara shi sai ka je sai ka ɗibe shi sai a juya maka shi a kasuwanci bayan wata biyu wata biyar an fitan maka da riba ko riba sai ka ainihin je sai ka ba su kuɗaɗensu kai kuma sai ka riƙe wannan riba ko kuma ka riƙe wannan riba ka sani da cewa idan kai haka haramun ne kuma Allah ba zai albarkaci abinda ainihin ka tara a dukiyarka ba. haka nake tunanin me yiwa zan cike waɗannan ayoyi a ƙarshen wa'azina da wata aya wadda take da haɗarin tarawa da dukiya ta haram ko da kana sadaka sadaka ba ka tsarkake dukiya haram kuma ka ji misalin da Allah ya yi yadda cewa garin banza ne kuma a farau faran banza zai kare ba zai albarka ba komai daren daɗewa in ki wace a hannunka ba zai wace a hannun zuriyarka ba zai albarka ba don haka ka kare dukiya haram Allah madaukakin sarki kiyaye Allah ya ce wa alamu ya ku musulmi ku sani anna Allah hamid Allah mawadaci ne kuma Allah mai godiya ne ta hanyar sakayya ga duk wanda ainihin ya abin da yake umarni da shi a ƙarƙashin wannan aya da Allah ya cike ta cewa Allah mawadaci ne yana nuna cewa sadaka da kuke ɗauka kuke bayarwa ba za ka tsinana wa Allah komai ba don Allah wadatacce ne na haka tun da kake sadaka ka taɓa ganin an aje wani wuri an ce aje Allah zai zo ya ɗauka ba sai a ce ɗauki ka ba wani ɗan uwanka mutum ya ɗauka yi baka taɓa ganin wani hannu ya zuro daga sama ya karba cewa Allah ne ya wakilta wani a karba mishi ba haka in ka ɗauka ka bayar ka ɗauka cewa ka taimaki Allah ka taimaki kanka jama'a kun ji ainihin wannan aya wadda yake ita ce zan yi sharar tage na wannan wa'azi nawa domin a tabbatar da cewa lallai Allah ya yi umarni da yin sadaka Allah ya umarni da ciyarwa Allah ya umarni da sadar da zumunci Allah ya umarni da zakka Allah ya umarni da taimako amma kuma gaba ɗaya sharaɗin shine a dubi dukiya wadda take ta halal daga cikin wadda ka samu da gumin kanka ta hanyar kasuwanci ko wani aikin karfi ko kuma ta hanyar aikin da kai na noma ko makamancin haka don haka ba a tara dukiyar haramun a musulunci tara dukiyar haramun haramun ne in kuma ka tara ba a sadaka da dukiyar haramun kenan ya za ka yi ka tara sai dai ka mayar da ita inda kai ka san ka je ka ɗibo ta Allah sarki kiyaye Zama to kun ji waɗannan ainihin nasoshi na alkur'ani waɗanda ainihin suke tabbatar mana da dukkanin maganganun nan da ne share fage na ainihin faɗi su sannan kuma bayan da muka ji daga alkur'ani jama'a dama taken mu ahli sunna shine alkur'ani da hadisi amma a bisa fassarar malaman farko da cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa da kuma da ka ji dai aya alkur'ani na ja ina cikin fassara ta sai ka na ce a duba tafsirin ibn al-jarir al-tabari ga wata fassara daga wani malami cikin malaman farko ibn abbas da almajirin shi mujahid wannan shine taken mu ahlus sunna to sannan bayan haka sai kuma hadisin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam hadisan su ma ingantattu a bisa fassara da aka samo daga malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautatawa ta haka zan fara da littafi mafi inganci bayan alkur'ani shine sahihul bukhari malam abdullahi gwandu balaraba mutanen yamma ya ce sahihuhu ba'da alkur'ani afdalu كل كتاب وبه المؤول كتاب سيد الورى والذاب عنه بما يقوله الكذاب صنفه في المسجد الحرام عند مقام مولد الكرام yace sahihul bukhari shine mafi inganci bayan alqur'ani yace duk wani littafi in ya kai ya komo sai ka ya ce rawahul bukhari rawahul bukhari yace imamul bukhari ya rubuta wannan littafi ne a ka'aba a garin makka inda aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haka nan al-imam shafi yace kullul ulumi siwa al-qur'ani mushtaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi din العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك فوسوسة الشياطين shafi'i ya ce duk wani ilimi bata lokaci ne shirme ne in dai ba a ce alkur'ani ba in dai ba a ji ana cewa haddasana ba wane ya bamu labari daga wane shi kuma daga manzon Allah ya ce haka duk abinda ba waɗannan ba ya ce to bata lokaci ne sai kuma ƙoƙarin fahimtar addini ta hanyar menene malaman farko daga cikin malaman fiqhun sahabbai da tabi'ai suka faɗi yace to duk inda zaka nemo dalili a musulunci in ka wuce waɗannan matakai guda uku yace to shekan ne kawai ya maka kururuwa a cikin kunnanka Allah madaukakin sarki raba mu da kururuwa shedan ibn al-qayyim shi kuma yake cewa al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala sahabatu laysa bitamwihi بل علم نصبك للخلاف فصاحة بين الرسول وبين رأي فقيه yace ilimi shine a ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun ce yace ilimi ke yace amma in aka ce Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun ce to in aka samu wani malami ya yi wata magana da ta saba wata Allah ta saba ta manzon Allah ta saba ta sahabbai yace to wauta ne ma ka kawo wannan maganar to kun ga anan kun ji da mu muke ahlus sunna muna aiki ne da Ƙur'ani, muna aiki ne da hadisi muna aiki da fassarar da malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka yi sannan dukkan malaman da suka biyo bayan su daga cikin malaman fiqhu mun yadda da fassarar su yo amma in aka samu wani malami da ya biyo baya ya yi fassara wadda ta saba wata malaman farko ba ma ɗaukar ta saboda haka in ka tattara waɗannan maganganu na imamu shafi'i yake cewa kullum ulumi wal qur'ani mushtaghila illa al-hadith wa illa al-fiqh fi al din العلم ما كان العلم قال الله قال رسوله العلم ما كان فيه قال حدثنا إمام الشافعي يقول إلني مجانتي حدثنا حدثنا حدثنا duk abin da ya saba wa Allah ya annabi ya ya ce su wannan watsi ne na shaidan kururuwar shaidan ce ya ce babu laifi kuma koyar fikihu a cikin addini kenan mu ahlus sunna mun yarda da malaman fikihu amma kuma ba mu tsarkake malaman fikihu daga yin kuskure ba to idan suka yi kuskure to sai mu aje maganganun mai musu addu'o'i na alheri amma ba za mu ɗauki maganar malamin fikihu ban ta saba ta Allah in ta saba ta Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallallahu to ibn al-qayyim kuma abin da yake nuna mana ilimi shine a ce Allah ya ce annabi ya ce sahabbai sun ce babu laifi to anan in aka samu wani malamin fiqh yayi magana da ta saba wa Allah ta saba wa ta manzon Allah to ba yayi da gandan bane dan haka ba za a zarge shi ba sai a ce mai yiwa akwai abin da ya kai shi ga yin wannan magana amma ba wai yana ganin Allah ya ce ai shi kuma ya ce kada ai ba ba a taɓa samu malamin fiqh da yawa Allah haka ba manzon Allah ya ce kaza sunna ne wani malamin fiqh ya ce bid'a ne ba taɓa samun wani malamin fiqh bai haka ba shi yasa ɗaya daga cikin malaman mu na ahli sunna wanda ya zama jagora wajen bin tafarki da kuma karantar da tafarkin malaman farko da muke akai Salafu salih shine al-imamu Ahmad hmm, shekul islam أحمد بن عبد ibn بن تيمية الحراني ابن تيمية يربط للتافي يصنع للتافي رفع الملام عن الأئمة الأعلى يسي قوش غرجي ده من يمالك باع غرجي إمام مالك باع غرجي إمام الشافعي كو إمام أحمد كو ابن حنبلي كو أيديه إمام أبو حنيفة كو ابن المبارك هو نمال من سمع لمن فكره سمت أربعين وإيك مغانا هدو باع غرجي ذكر أئمة الهدى لإمام الشريعي باع غرجي karanta kitabu shari'a wallafar al-imam al-ajuri zaka ga ba a zargin su ko kadan to amma kuma da ita malamai ne ilimi kuma yana da limit ilimi yana da iyaka akwai abin da ba za ka gano shi ba akwai abin da bai bayyana a zamanin ka ba akwai abin da ya zo maka amma bai zo maka ta hanyar da za ka karɓe shi ba don aka samu sun yi wata magana ta saba dalili sai a ajiye ta sai a yi musu addu'a ta gari sai kuma ainihin a ci gaba da riko da abin da yake daidai wannan ita ce aƙida mutum da kafan mu har zuwa yau kuma ita ce aƙida da muke fatan mu haɗu da Allah da ita domin a kan ne malaman da so gabace mu suka ainihin rigaye mu lahira Na haka ya Allah ka ɗauki ranmu a kan yin alkur'ani da sunna da tsayawa a fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautata Allah kada ka taɓa ba da dama a kan mu bi wata magana wadda take kuskure ce a cikin son zuciya wannan hadisai ko waɗannan hadisai da zan karanta mana duk gaba ɗaya ga su a cikin sahihul bukhari a cikin ainihin kitabul zakati zan fara karatu daga babi na talatin imam bukhari ya ce babu ala kulli muslimin sadaqa dan uwa musulmi dan suka ce to su albani suna suka ayi sadaka a bara muke suka a rinka yin bara a mai da ita sana'a ta zama an daina komai ta sun mutu amma har kaji an ce muna suka sadaka Allah ya tsare mu saboda Qur'ani ya yi umarni da sadaka hadisai sun yi umarni da sadaka malaman musulunci kaf sun haɗu kan cewa sadaka addini ce wannan babu imam bukhari ya ce wajibi ne kowane musulmi ya yi sadaka kamar lam yajid imam bukhari ya ce wanda bai samu abin yin sadaka ba falyamal bil ma'ruf to ya aiki na gari daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana dole ne kai sadaka ya kai dan uwa musulmi dole kai sadaka tun da ka samu abin yin sadaka ba fa ka samu wani aikin alheri kai amma kar ka sake rana ta fito rana ta faɗi baka yi sadaka ba kuma baka yi wani aikin alkhairi ba imam al-bukhari ya ce haddasana muslim ibn ibrahima haddasana shu'ba haddasana sa'id ibn abi burda an abihi an jaddihi an annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala bukhari ya samu malam hadisin nan daga malamin shi muslim ɗan ibrahim ad-dawraqi shi ko yace ya karbo hadisin daga malamin shi malam Shu'batu kan Hajjaj Abul Bisfa shi ko yace ya karbo wannan hadisi daga Sa'idu ɗin Abi Burda shi kuwa yake cewa ya karbo daga mahaifin shi Abu Burda shi ko Abu Burda yace ya karbo daga nashi mahaifin shine Abu Musa Al-Ash'ari sahabi عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال شيكو يتي أكربو النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي على كل مسلم صدقة lallai ne kowane musulmi ya yi sadaka faƙalu ya nabi Allah Sabai suka ce ya annabin Allah faman lam ya ce wanda bai samu abin yin sadaka ba gashi ta ce lallai kala annabi yake ya amalu biyadi ya je ya yi aiki da hannun shi fayan fa'u nafsahu ya amfanar da shi wa ya Ya yi sadaka yanzu kun ga wannan hadisin abin da yake ce mana idan gari ya waye lallai ka je kai sadaka sai ka ce to ai ba ka da sadaka sai annabi ya ce je ka nemi inda ake aiki je ka gashi can ana ɗiban leburori je ka gashi can ana ɗiban mutane za su tafi gona je ka ka samu wani zai kai shara ka ɗauka ka kai ka yi aikin da za a biya ka ka je ka amfanar da kanka kaga abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ka amfanar da kanka sannan ka yi sadaka wannan yana nuna mana addinin musulunci ba sadakar kaɗai yake umarni da ita ba yana faɗa da zaman banza me yasa baka da naira hamsin da baka yi sadaka baka da ita tashi ka je ka yi aiki baka da aiki tafi ka nemi aiki kaga addinin musulunci yana nuna yadda ake yunkurar da kai ka tashi ka amfana ka tashi ka amfanar kalu fa sahabbai suka ce to ya manzon Allah mutum ya kewaya kaf bai samu inda zai aiki ba kala sai annabi ya ce yu'inu zal hajatil malhuf ya je ya samu wani wanda yake da tsananin bukata ya taimake shi shiga cikin cikin wada shiga cikin daurawa shiga anguwan madaka shiga cikin anguwan gwargwaje shiga cikin cikur-cikur tafi ƙauye kaza za ka je ka samu wani yana nan da tsananin bukata ya tsufa ba shi da yaya ba shi da lafiya je ka zauna ka share mai ɗaki je ka kakkaɓe wannan ainihin kuɗin cizo da ke damun shi je ka wanke mishi kayan shi je ka samu waccan tsohuwa ga ta nan ta matsale ta kasa yadda za ta fita ga tsufa ga makanci rike mata sanda fito da ita sarari zaunar da ita inda take so yu'inu lal al mal'uf ya ka samu wani katan kashi ta zube ya rasa yadda zai iya tada ita amma ga kasa je kaka kwaba mishi ƙasar. duk wannan yana da cikin abin da za ka a wuni guda ka tabbatar da cewa ka samu kayi sadaka ta dukiya in ba haka ba ka yi wani aiki wanda za ka zan ka sai da shi a matsayin sadaka qalu sahabbai suka ce ya manzon Allah fa in lam yajib idan mutum ji ya kewaye anguwanni da ƙauyuka da gidaje bai samu inda zai taimaka wani ba kala manzon Allah ya ce ya'mal bil ma'ruf ya je yayi wani aikin alheri ga ga ka can a ƙauye kaza je kaka gaishe ka ba kanin mahaifinka can a anguwa kaza je kaka gaishe shi aikin alheri ne je kaka ziyarar wani aboki naka saboda Allah wannan aikin alheri ne annabi ya ce ka yi shi a matsayin wannan wuni guda waliyun sit an shar kuma ya kame daga sharri daga fitowar rana zuwa faduwar ta kakai wa kowa sharri kar ka je ka kullawa na makirci kar ka je ka ainihin yi sababin sakawa na a cikin kunci da damuwa manzon Allah ya ce fa inna halahu sadaqa yin haka ma sadaka ce kaji wuni yayi baka samu kudin yin sadaka ba baka samu aikin yi ba ka rasa inda za ka je ana ginin masallaci ka je ka kai gudunmawa karasa rasa abin da za ka yi manzon Allah ya ce ka yi wani abu na alheri zauna ka yi salati karanta alkur'ani sannan ka kame daga sharri ka cutar da kowa a wannan yini ka zauna lafiya ka bar mutane su zauna lafiya manzon Allah ya ce fa inna lahu sadaqa yin haka ma sadaqa ce ما أحوجنا إلى أمثال هذه الأقوال النيرة المنيرة النذرة المباركة الميمونة من سن النبي صلى الله عليه وسلم ولن maganganun na النبي صلى الله عليه وسلم أنا buƙatar أقوى نظامي amma mun fi bukatar waɗannan maganganun a wannan zamani kun ji addinin musulunci ne yake cewa in gari ya waye baka samu sarka da za ka yi ba baka samu aikin yi ba baka samu kaza ba ka rasa abin da za ka iya ci ka zauna lafiya ka ce kowa shari yin haka ma sadaka yanzu musulmi da suke da waɗannan nasoshin su ne ake zargi da cewa 'yan ta'adda a yi ƙoƙari dai a gano 'yan ta'adda na gaskiya mutanen da aka umarce su da kamewa daga yin sharri da bakinka da zuciyarka da gabarka an hana ka kai sharri aka ce in ka wuni ba kai sharri ba matsayin ɗaya kake da wanda ya ɗauki dukiya bayar sadaka matsayin ɗaya kake da wanda ya je aikin ƙarfi ya samu ya zo ya sadaka wannan shine addinin musulunci jama'a jama'a kun ga wannan hadisi yana kwadaitar da mu game da yin sadaka ko don haka jama'a ko da muka ce za mu yi wa'azi dangane da cewa bara haramun ce ba muna nufin cewa to kuma ba da sadaka haramun bane za mu zo za mu warware maka za ka fita daga cikin rudanin insha Allah ta'ala sannan a cikin wannan hadisi mun ji inda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake karfafa musulmi dangane da wannan jiki naka kar ka zauna da tumatsanci gari ya waye ka sake jan mayafi ka kwanta gari ya waye ka je ka zauna zauren wane ko kofar gidan wane ya fito kuma ka ƙara zubewa addinin musulunci cewa ya tashi ka je ka nemi aiki ne da haka kun wannan hadisi yana tabbatar da cewa tumatsanci bai halatta ba shine kar ka bar zuciyarka ta mutu tashi ka je kai wani abu wanda za ka samu abin da za ka rufa kanka asiri har ka ainihin taimaka wani za mu zo za mu ji annabi ya taɓa yin wa'azi irin wannan wa'azi daga haka ne wasu sahabbai suka samo wa da kansu aikin yi don ka gane cewa baka kai darajar su ba don haka ka da dalilin da ka ce ba za ka je ka tura baro ba ba za ka je ka ɗauki kwangil ba ba za ka je ka ɗauki ice ba ba za ka je ka yi kaza ba baka da dalilin da maka. na fata an gane su sannan imam bukhari ya sake ainihin wato kulla wani babi kafin wannan ce kira shi da babun sadaka tukaffiru al babin da ke bayani akan cewa sadaka tana kankare zunubai alkhati'atu a anan ba kuskure ba kuskure ai ba laifi bane balle a kankare maka zunubi ake nufi zunubi zunubi da ka aikata to in ka ba da sadaka sadaka za ta ainihin kankare maka shi imam bukhari ce haddathana qutayba haddathana jarir an al-a'mash an abi wa'il an hudhayfa radiyallahu anhu qala قال عمر رضي الله عنه أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الفتنة صحابي حذيفة يجي وترانا سيدنا عمر يميجي yace jama'a cikin kuwane ne ya taɓa jin manzon Allah yi wa'azi dangane da fitina dangane da bala'o'i waɗanda za su faru a duniyan nan wane ne ya taɓa jin wani wa'azi daga manzon Allah ya rike mana shi kala sai huzaifa ya ce kultu ana ahfazu kama kala huzaifa ya ce na haddace wa'azin manzon Allah game da fitincinu kamar yadda manzon Allah ya wa'azin haka na haddace kala sai ainihin sai na umar ya ce innaka alaihi lajri Kai in dai wajen haddan magana annabi ce kai in garma ne kana da ƙwazo in dai wajen haddar magana annabi ce kai gwarzo ne fa kai fa ƙala faɗa min yaya manzan Allah ya faɗi kun ci sai na ce da shi fitnatun rajuli fi ahlihi wa waladihi wa tsaji wa jarihi tukaffir husfalatu wa sadaqatu wal ma'ruf sai ce cincinin da mutum yake fama da shi game da ƴaƴan shi cincinu game da mata ka game da iyalanka da kake kwaramniya da su cincinin da ke samun ka game da makwabcinka to sallah da kake yi da ainihin wato sadaka da ayyukan alheri duk suna kan kare ire-iren waɗannan cincinu na ke da faɗa ya haɗa ka da ka a buɗe baki ka zage ka ka ci zalinka ɗanka ka zalunce shi ka zage shi ko ka tsine mai ba a inda ya dace ba haka nan makwabcinka ka cutar da shi ko kai mishi wani abu wanda bai halatta ba duk waɗannan zunubai ne sai manzon Allah ya ce sallah da sadaka suna kankare waɗannan zunuban sai kuma manzon Allah ya ce wal ma'rufu hakanan ayyukan alherai da kake yi sallama sadar da zumunci duk suna kankare ire-iren waɗannan zunubai da suka shafi zunubin da ke tsakaninka da matarka zunubin da ke tsakaninka da 'ya'yanka zunubin da ke tsakaninka da makwabtanka sannan sai annabi sosai ce qala sulaimanu imam bukhari ce sulaimanu mai riwayar hadisi yace kad kana yaqulu as-salatu was-sadaqatu wal-amru bil-ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar wani lokacin ma huzaifatu yace idan Allah yace sallah da sadaka da umarni da kyakkyawa da hana mummuna samar da alheri a zamantakewa samar da zaman lafiya samar da ci gaba a zamantakewa yin wa'azozi nasiha su ne ake tattarawa a musulunci ana kiransa al'amru bil ma'ruf waɗannan ayyukan na alheri da kake yi su suna kankare maka ainihin zunubai hakanan sallah hakanan sadaka kala da umar ya ji wannan wa'azi da huzaifa ya ce shi ya haddace sai ya ce laisa hadihi uridu kai ba fitintunu irin waɗannan ƙanana ba don mutum ya zagi ɗan shi don mutum ya zagi matar shi don ya cuce su eh, waɗannan fitintunu ne ba irin waɗannan fitintunun nake nufi ba walakin ne uridu lati tamuju kama kamawjul bahr jama'a cikin waye ya taɓa jin manzon Allah yayi wa'azi dangane da bala'o'i waɗanda za su samu waɗanda za su hargitsa al'umma kamar yadda kumfar teku take hargitsa ruwa kamar yadda igiyar teku take hargitsa ruwa da igiya a teku sai ta ɗauki ruwan da ke gaba sai ta dawo da shi baya sai ta ɗauki ruwan da ke gaba sai ta talla shi tsakiya na tsakiya kuma sai ta tallo shi ya yi ne Allah ya sa ka zuwa ka ga teku sai in ka ga teku tukuna za ka gane wannan kuma daga nan za a gane mu'ujizar manzan Allah sallallahu alaihi kaji manzan Allah buga misali da teku amma manzan Allah bai taɓa ganin teku ba manzan Allah bai taɓa ganin teku ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam tuntunu waɗanda suke likita mutane na gaba ya koma baya kana musulmi da safe kafin magariba ka zama arne garin na zaune lafiya da daddare kafin gari ya waye gidaje goma sun rushe bom ya tashi an fahimta jama an waye gari shine shugaban kasa kafin la'asar yana kurkuku an yi jirin mulki shi shine senate president an jima efcc ta jefa shi a sel fitin waɗanda yanzu sai ka ga sun harjika al'amura ko kun fahimta gama? irin wannan nake nema wa ya taɓa jin jawabin manzon Allah akan haka qala fi hudayfa yace qultu laysa alayka biha ya amiral mu'minina ba'as ran sarkin musulmi ya dade ran kai dade umar waɗannan fitinin ko sun zo ai ba za su shafe ka ba ba ruwanka da su tun ne kike tambaya Bai bainaka wa bainaha babul mughlaqun waɗannan fitintunu lallai annabi ya ce za su faru al'umma za su hargitse nan gaba amma tsakanin kai da wannan fitintinin akwai kofa wadda take rufaffiya kala sai umar ya ce fayyukarun babu auyusa ita kofar da take tsakanina da fitintinin da za su faru umar ya ce karya ta za a yi ko ka buɗe ta za a yi kala kuntula bal yukfar ku zai kai ce a annabi ya ce karya ta za a yi ma buɗe ta za a yi ba kala sai umar ya ce fa'in nan iza kusira lam yi gula abadan in dai fitina hace fitina ta karya wannan kofa ba za a sake rufe wannan kofa ba har abada ka duba da kyau ka gani iska ta taso a guje ta karya kofar ka yanzu za ka nemo kafinta na iskar gudu za ka yi kai kanka bala'i ya yi bala'i ya ci kofa don haka kai ma yake nema amma idan iska ce iska ta buɗe kofarka da karfi ne kake ƙoƙarin yi ba kare ba ƙoƙari kake ka mai da ita ka sai ga bala'in ya kwanta to akwai bala'o'i da za su zo su faru bayan annabi ya rasu shine umar ya san da su amma bai san lokacin ba shine yake tambaya a zamanin shi za a yi koko sai wannan sahabi ya ce a ai tsakanin ka da fitintunin akwai kofa wato ba a zamanin ka za a yi ba sai ce to na ji amma ita kofar buɗe ta za a yi fitinin su fito ko karya ta za a yi sai aka ce a ai ranka da karya ta za a yi sai ce to ko in aka karya ta ba za ta rufu ba har abada قال قلت أذن huzaifa sai shi? kwarai da gaske shi ma annabi haka ya faɗi da aka karya kofar to ba za ta sake rufuwa ba kala mai ruwa hadisi ya ce fahimna an nasalahu manil ba sai muka ji kwarjinin malaminmu muka kasa tambayar malaminmu shin wai wane ne kofar wane ne wannan kofar ala gafarta malam kunna li masruq almajirai ne da malamin ya gama musu hadisin ya gama musu fassarar kamar su ce wai algafa ta malam me ake nufi da kofar kuma me ma'anar kashe kofar sai muka ga kwarjinin malamin sai muka kasa to amma cikin mu akwai wani dan yaro karni sunan shi masruf sai muka ce masruf salhu ko muka tambayi malam fasa alahu sai tambayi malam فقال في مال من نام هذيفة shi Umar radiyallahu anhu Umar Allah ya kara mishi yarda shi ne wannan kofa wato zaman Umar a kujerar shugabancin musulmi to wata garkuwa ce daga bala'o'i su afkowa musulmi to idan Umar kwanciya zai ya mutu ma'ana hadisi in kwanciya zai ya mutu to za a naɗa wani shugaba cikin lumana kuma ya ci gaba da tare bala'i ce amma idan kashe umar za a yi to karya kofa kenan to ba wani shugaba da zai sake zuwa ya zauna kuma gwamnati ta sake zama har duniya ta tashi irin umar abin da hadisi yake nufi ke abin da hadisi yake nufi ke shi umar ya san kashe shi ba a yi Hmm. saboda mai gidan shi ya gaya mishi sallallahu alaihi shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran manzon Allah yana zaune akan wani dutse hadisin yana nan cikin sahih bukhari da muslim a cikin wata gona dutse ne haka ku kiran dutse manzon Allah ya hau kan shi haka sai aka zo aka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana sallama annabi ya ce ku ce shigo kuma ku ce albishirin shi shi dan aljanna ne haka jiran ka dade eh. annabi ya ce ka shigo kuma ya ce ai maka albishir da aljanna abubakar ya ce masha Allah madalla na gode Allah ya shigo can za ka ce ga umar na sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ya ce ku ce ya shigo shi ma ku ce dan aljanna ne aka je ran kai dade annabi ya ce shi shigo amma ya ce kai ma dan aljanna ne kuma shi ma ya goji ga Allah ya shigo can sai aka ce ga Usman na sallama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce izanu lahu ku mishi izini wa bashiruhu bil janna ku ce mishi shi ma albishirin shi dan aljanna ne ala balwan tusibuhu amma akwai bala'i da zai same shi a lokacin mutuwa shine a musulunci ba a taɓa kashe wani ba kisan farko akan usman aka fara yi na wulakanci ba a taɓa danna mutum an yi mishi yankan rago tun daga zamanin annabi ba sai akan usman danne shi aka yi aka yanka shi yankan rago ba a ɓoye ba ba a dare ba a har cikin gidan shi umar ku a masallaci ne a ɓoye aka zirari jiki aka soke shi aka nemi a gudu amma usman an tare shi ne yana azumi zai sha ruwa suka hana shi shan ruwa ya yi saɓi zarce suna nan sun kewaye gidan gari ya waye ya leko ya ce musu ina gama ku da Allah kun san ni sahabin manzan Allah ne suka ce Allahumma na'am kwarai da gaske kun san lokacin da a garin nan musulmi suka rasa ruwa suna siyan ruwa a wurin bayahude ruma sunan bayahudan kenan ruma ba ruma ba karkace ba kasan da garin kwanta ba ruma ba ruma sunan bayahude kenan don ya ga lokacin sallah ya kawai sai kullari jeshi shi sai tafiye shi in ya gane yau musulmi suna da wani sha'ani suna bukatar ruwa sai kulle kawai sai tafiye shi yake bayahude capitalist ne bayahude dan gurguzu ne dan jari hujja ne ran nan sai ce zai siyar da rabin rijiyar shi rabi an taba sai da rabin rijiya eh statistic ne yau iban shi gobe ɗiban wanda ya siya waye zai siya saboda tsabar neman kuɗi kawai sai usman sai ya aika ya ce kuje je ku ce mishi zan siya duk abin da ya faɗa ku ce na siya usman da hausa sunan shi kunjila abin da ake nufi da kunjila da hausa shine wanda duk garin nan an kasa sai shi zai siya Sai ba da bukata sai ke kira kunjila da hausa kunjila da kashi kano ai sunan wani bakano ne a tajiri duk abin da ya gagari kanawa siya sai a ce a je wurin shi in ko yana so sai siya ne sai suka sa mai kundila suna ne na na mukami kowa ya kasa sai in aka je shi zai siya shi ne sai a kira shi kundila to usman kundila ne ya ce ku je duk abin da ya fara ku ce na siya nawa yi ce kaza sai mai gida na ya siya sai yaushe zai kawo kuɗi sai ce ga su dama an bashi kuɗi a jakunkuna kawai sai aka ga aka bashi to yaya abin zai kasance sai ce yau ɗiba na gobe ɗiban usman aka rubuta cikin da aka yi sani shi kenan sai usman ya tsara musulmi ya ce to shi kenan Jin ranar da kake ɗiba na ku ɗiba kyauta sadaka saboda Allah kuma ku yi guzuri ku cika bokitai da jarkoki wanda zai ishe ku har gobe don haka ba za ku sake bukata ba sai jibi rana ta haka su usman tsoffin yan kasuwa ne in ba dan qur'ani da hadisi ba duk mugunta sun iya amma qur'ani da hadisi shekin regulating din su da haka yanzu ba mugunta suka yi ba ya yi daidai ne shi ne ya yi mugunta na musulmi su cika jarkokinsu ranar ɗiban usman kyauta free of charge balash ranar ɗiban ba yahude ran da za a siya ya zo ya sa guga ya kada signboard ya yi rage ba wanda zai siya saboda kowa ya wadatu bayan makonni sai su kakwala ne Usman Usman ya kashe ni ku kira shi ya zo ya sai sauran rabin to kun ga a cikin harka kasuwanci ko to yanzu ba zai siye ta yadda ya siye ta ba haka ake ban an siyan mai da rabin miliyan ɗaya ko to yanzu tun da ya gane in bai siya ba bai da bukata sake yin sai siye ta gaskiya haka kori roma kunji sai usman ya ce da guga shi da guga duk wani musulmi ɗaya ce a cikin wannan rijiya kowa ya sha shi ne usman ya leko da suka zo kashe shi ya ce kun san a garin nan an taɓa samun lokacin da ba ruwa ni na sai rijiyar roma kowa ya sha rijiya kyauta suka ce allahumma na'am ya ce amma yau kwana uku suna azumi kun hana ni in sha ruwa makwarwa daya suka ce Allahumma na'am kai da kai khawariji boko haram boko haram na farko ke yes That was the first historical background of the Boko Haram. Ka taurari wani right of nawa in Allah so wajen shafi ɗari ne da turanci. Za mu zo kowa zai same shi ka kuma hankalinsa. Za mu shutin nashi on the side. na riga na gama rubutun gaba ɗaya kawai za mu yi edikin ne insha Allah the historical background of Boko Haram in Islam za ka ji wannan kisar a ciki farko farkon su ke musulmi ne amma suka zo da makami za su kashe sahabi yana jaya musu ayyukan alheri suna cewa gaskiya ne amma sai mun kashe ka saboda mu mun hukunta kayan rikila ya sake cewa ina gama ku da Allah kun san san da za a je yakin tabuka musulmi ba su da abin hawa ba su da abinci na yi odar kaya a garin nan sun shigo abinci da man gaba da man shanu duk garin nan aka taya amma na ce an bani ribar da tafi wannan na'am yaya tarihin yake za a je yakin tabuka musulmi suna cikin yunwa da talauci da rashin abin hawa lokacin zafin rana ne sai ga kayan usman sun shigo yayo oda daga kasar waje trailer-trailer ka kalli abin a zamanin nan jiragen ruwa to a wancan zamani laftu ne na raƙuma shinkafa hatsi manja man gyaɗa man shafa komai akwai yan kasuwar madina suka zo suka yi ta tayawa usman yana cewa an bani riba fiye da wadda ka bani ya ka ja ka nemo kundilar madina wanda daga kanshi to sai usman din haka kira shi ya zo ya abin da waɗancan mutane suka siya don usman ya siyar mai sai usman ya ce an bani riba fiye da wannan sai shi kundilan ya tambayi usman don allah mai gida san wannan kalmar ma a kasuwanci mukami ce ce eh, mai gida da ka yan goro ka tambaya mai gida mai gida a kasuwanci ita ma mukami ce ya ce mishi mai gida waye ba ka riba sai ce Allah dama alaramma ne sai ja aya inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna anna lahumul janna inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna Allah ya yi cinikin rayuka da dukiyar muminai akan zai ba su aljanna sai shi kaji inda Allah ya yi biya don haka ba za ka iya bani abin da fi aljanna kai sai ya kware da gaske mai biya sai ce ka tafi wancan kalmar da na faɗi ka karanta wani littafi the caravan of cola the caravan of cola shi kana da wani kaka wanda ya sana a goro ka je zai fasara maka na yake nufi da mai gida haka shi ke sai na Uthman masta na fata an gane to mu dawo kan hadisin Usman sai Usman ya ce waɗannan khawarij ina gama ku da Allah kuna da wannan tarihin suka ce muna da shi kun san mai usman yayi sai ce wannan dukiya da abinci gaba daya da raƙuma duka sai ce a ba su sojojin musulmi su ci su sha su bar wa iyalansu gudiri su hau dawakan da raƙuman su je su jihadi yanzu Allah na gida rana tsaka aka zo aka ce ga abin da Usman yayi sun Allah ya jawo mayafin shi a guje taho masallaci aka kira sallah aka tsara musulmi manzon Allah ya ce ma barra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yau ma barra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yau ma barra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yau manzon Allah ya ce musulmi daga yau duk abin da Usman yayi Allah Allah ya yafe mishi Usman ba zai sake laifi a wurin Allah Allah ya kama shi Usman ya ce musu dan Allah kun san an yi haka suka ce Allahumma na'am mun sani ya ce amma ba za ku banni in sa kullum dabino kuma ɗaya a baki na bai kwana uku suka ce ba zan bari me yasa suka ce kayan rujja sai mun kashe ka sai ce wallahu musta ana cikin haka sai su sayi na ali suka ci karfin su sai suka buɗa sai suka shigo cikin gidan Usman suka ce Usman yau shi kana khalifan musulmi za mu bari a danne ka a yanka kamar rago sai usman ya ce ku bar su kashe ni don ni kadai za su kashe idan yanzu kuka taya su mutanen da za a kashe tare da ni suna da yawa don haka haka yawar da su aliyu suka fita ya ce ku banne ya zaman shi shi kadai a kan bozu suka yi kururuwa suka ce mai ake jira ne suka je suka danne shi suka yanka shi yankan rago sayyidina Usman kenan Allah ya kara mishi yarda a lokacin shekarun shi 84 a duniya haka idan yan boko haram sun kashe general shuwa mu ba za mu yi mamaki because we have history in our hand suna da tarihi general shuwa bai kai shekara 84 ba hawari sun kashe sayyidina Usman shekarun shi 84 general Shuwa wa general ne a nigerian army sai na osman ba field marshal a cikin sahabban manzan allah the difference is clear so karku damu jama'a tarihi ne mu musulmi duk muna da tarihin a hannu yan boko ne masu karatun tarihi da waɗanda ba su karatun addini ba su ne wannan hayaniyar ta zama musu bakuwa amma duk wanda ya karatun musulunci ga ta nan birki. canza suna da za ta yi ba zai sanya ta canza siffofinta ba sai sai a cikin wannan makala kawa da ka ji ka zaka ga zan kawo maka characteristics of the harijet sai in sa in bracket boko haram menene siffofin yan boko haram cin wancan zamani za ka ga gasu nan gasu nan gasu kuma mune muna kawo dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi kamar kullun dai Allah ya ce maka jama'a kun qala kulna fa'alima umar man ta'ani almajirai suka tambayi huzaifa na da hadisin nan ne yanzu nan umar ya san wanda kake nufi da kofar kala na'am huzaifa yace kwarai ya sani kama anna duna gadin laida. kamar yadda ya san cewa bayan yau sai gobe daga yanzu sai ne sai dare daga dare sai wayewar gari ai ka san duk sanda gari ya waye ne ake jira dare ya kinan ko duk sanda rana ta yi eh, dare ne ake jira wayewar gari to kamar yadda Umar ya san haka ya san shi ne kofa ya san ran da ka rafa shi kuma ya san za a rafa shi ne ta hanyar ne ta hanyar kisa to barin karasa mana wani hadisi dan hadisan suna shiga juna amma kowanne ina sane da yadda yake kawo shi annabi yana zaune akan dutsen ba kuma ta ba cikin gona abubakar ya shigo umar ya shigo usman ya shigo akan haka muka tsaya da usman ya zauna akan dutse sai dutse ya tangadi haka sai manzo Allah ya daki dutse ya ce aske in ba manzo Allah ba duk wanda ya haka ku kashe kafir. akwai tabuwa dutse kai magana da dutse sai annabawa suke magana da dutse dutse ya rawa haka sai manzo Allah ya ce aske فإنما عليك نبي وصديق وشهيدا يسي كاي كان طمنا النبي ne ke zaune a kanka da siddiqi shine abubakar da shahidai guda biyu a ina manzo Allah ya faɗa haka gaban abubakar da umar da usman haka da umar da usman sun san kashe su za shi kullum sai Umar ya zo da wata addu'a sai ta ruɗe musulmi kullum sai a ji Umar yana cewa Allah ka ɗauki raina Allah ka bani darajar shahada Allahumma nahni shahada waj'al mautati fil madina Allah ka bani darajar shahada Allah ka sa mutu a Madina sai mutane kullum suna cewa to ai akwai fiskar warwara Allah ya bashi shahada kuma Allah ya ɗauki ranshi a Madina to Madina kankirin musulunci ne ra'ayi yaƙi a Madina ne shi ya san cewa manzo Allah ya mishi bishara kuma ya faɗa mai tarihin cewa shahada zai yi to amma kuma ya san falalar mutuwa a Madina na'am hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari kai fatan ka mutu a makka ko madina ko birnin Kudu.' shi yasa ka ji mawakin hausawa shekara talatin da wani abu da suka wuce yake cewa Allah kai ni madina mutisa daidai ne kai addu'a Allah ya kashe ka a madina ko ya ɗauki ka a maka ko a birnin kudu annabi musa ya taɓa addu'ar haka manzon Allah ya bada labari hadisi yana nan cikin sahih bukhari kitabul jana'is a karkashin wannan ashe na umar ya ji abin da ya ne daga manzon Allah yake fatan Allah ya tabbatar mai da mutuwar shahada kuma ta zama mutuwar shahadar a cikin ainihin garin madina kuma haka ta faru yana cikin sallah asuba a raka ta farko masallaci ne da duhu a lokacin sai ga ainihin abu lu'ulu atal sai, wani zindiki arne ba farishi bawa ne dama aka kawo su aiki sai na umar ya gansu sun fara yawa a gari har ya tsaya yana da mai gidan shi shi bin shu'ba kuna ɗibo waɗannan mutane in suka yawa a garin nan garin ba zai mana daɗi ba sai abu a ya harare shi sai ce aikin banza za mu haɗu ne kuma ya dubi sahabbai ya ce zama suna sarkin musulmi shugaban ƙasa bawa ɗan ƙasar waje yana gargaɗi na a garin ku kuna ji bayan kwanaki kaɗan da abu lu'lu'a da fairuz dukkan su farisawa ne sai suka zauna suna hira da wata wuka a tsakiyarsu suna tattaka ta a ƙasa suna ganin wani ɗa daga cikin 'ya'yan umar wani saurayi sai suka shiru sai wuce suka harare shi haka bayan kwana biyu sai ga abu lu'lu'a ya shigo masallaci sahu na biyu da asuba amma ya rufo alkyabba ashe ya taho da wannan wuka ne wannan wuka zindinemiyar wuka ce ga kaifi da tsini sannan a tsakiyarta tana da kunnuwa guda biyu ita laraba ke kira mi'wal ya riko ta an san ba musulmi ba ne amma yau da aka shi cikin masallaci sai aka tsammaci ya musulunci kun ji fassara ga musulmi suke ana fara sallah umar ya fara sura kenan sai aka gina inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ashe wannan kafir yayi tsalle ya tura wanda ke gaban shi ya je ya samu umar ya zindima mishi ita a ciki amma sai ta goce sai ta sauka a mara umar da tsoka ta ya tabbatar da tsinin da kaifin sun shiga sai ya jawo ta sai kuma ta farki dama da tun da tana da kunnuwa sai umar ya fadi sai ya ishara abdulrahman ibn aufin ya zo ya cika sa wannan sallah aka yi kokarin kama shi sai ya rinka ainihin ɗaukar wukai yana tsara dama da hagu za ka samu wani musulmi sai ɗauki rigar shi burnu, ita ce yar maroko riga mai hula sai ɗauki ta sai jefa mishi sai shaƙe shi sai suka da shi ya tabbatar da asirin shi zai tuni sai daddaba wa kanshi wuka shi ma sai mutu har ma ya riga sai na umar mutuwa ku dubi yadda kafirai suke da security of information ya san in aka kama shi za a ji suwaye suka turo shi don haka da ya bari haka kuma ya san ƙarshen ta mutuwa zai don mai mutu da wuri don kayyato na asirin iyayen shi look at how powerful they are in terms of securing their information suna rike bayanai suna rike sirrinsu yaya kuke ko musulmi in aka gaya muku magana a masallaci har su ma kake a gama wa'azin ka je ka faɗe ta ka je ka rubuta ta a facebook jama'a kuna ji kun ji kisar kisar sai na umar ke bayan kwana biyu aka kira likita ya zo ya ɗinke wannan wurare na cikin umar sai umar ya sa ɗan shi abdullahi ya miko mai nono yana shan nono sai ga nono ya dawo ta inda ya kai ɗinki sai ce to rayuwa ta tsari ku saurara yanzu abin da ya kamata a yi tattalin ina za a kwanta sai ce abdullahi shi ka je wurin aisha matar annabi sallallahu alaihi sallam. ka ce mata umar kar ka ce mata sarkin musulmi ka ce mata umar na gaishe ta bayan gaisuwa yana roƙon wannan fili da ya rage a ɗakinta ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga kabarin abubakar to akwai wani dan fili da ya rage haka don Allah da ɗakin ta ne umar na roƙon ta arziki in ya mutu a kawo shi a rufe shi ya zama gashi ga abokan shi ya ce amma an kaje kakkace mata sarkin musulmi don karka ji cewa akwai iko a cikin ka ce mata umar da ya je ce ran ce daɗe umar ya aiko ni ya ce bayan gaisuwa ga arzikin da yake nema sai ta ce kash gaskiya da na tattali wurin nan ne don ni kaina na mutu a rufe ne nan mijina nan ubana ni kuma in zama na. amma wallahi tun da umar na so je ka ce na bashi umar na kwance cikin jini sai aka ce ranka ya dade ga abdullahi na ya dawo sai ce kuta da ni zaune sai aka tashe shi zaune ya ce yaya me ka zo da shi ya ce sai maka izini sai ajiyar jiya zuciya ya ce alhamdulillah ya ce a duk duniya yanzu ba abin da ya rage min shine a yi min alfarma ga kabarin annabi da na abubakar ne kuma in zama gani nan abin da muke so kenan ya ce to amma abdullahi ya ce in na mutu gawata a jiya a tsaya kofar ɗakin a sake mata sallama a sake mata gaisuwa a ce to ga umar fa yana sake roƙon alfarma ya ce ta yiwu ta yi izini ne jiya ta ga ina da rai yanzu cikin ban da rai za ka iya canza ka kai masa karfi da yaji zama kun ji waɗannan su ne shugabannin musulunci waɗannan su ne shugabannin musulunci domin ɗakin naka ne kuma abokan shi ne a kwance madadin ya rubuta takarda ya yi wa kanshi cfo na wurin ya ce ya mallaka wa gwamnati amma ya san cewa zalunci ne Mun zala ce in ka ci kasar wani ɗani guda ranar kiyama za a nan na tun daga ƙasa ta ɗaya har ta bakwai a ɗora maka a wuya a kaɗa ka sai wutar nama. hadisi ne sahihi yana cikin musu na imam Ahmad da sahihi Muslim don haka da ya rasu aka ɗauki gawar shi aka je aka da aisha aka ce ga umar yana sallama ran ke daɗe bayan gaisuwa kin ba da izini cikin falle ta ce ai na yi izini shi ne aka je aka haɗa aka rufe shi yasa sai kaburbukan suka zama ga nan haka ga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama ga kabarin as-siddiq al-akbar abubakar ne siddiq ga kuma kabarin ainihin umar al-faruq kaburbuka guda uku a cikin ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ɗakin as-sayyida Aisha Allah ya ƙara mata yarda alfazazi al-gharnafi a cikin ishiriniya yace salatan wa tasliman ala qabri ahmada wa qabri abi bakr wa qabri abi hafs yace Allah ya dadin tsira ga kabarin Ahmad shine manzon Allah da kabarin Abubakar kuma kabarin Umar ka da tarihin yake ka karanta sahihul bukhari za ga cikakken tarihin yadda waɗannan kaburbuka suke Allah maɗaukacin sarki ya tsara musu yarda jama'a kun shi karshe dai Huzaifa yace zalika ai abin da yasa Umar ya san magana da na faɗi gaskiya ce anni haddathu hadithan laysa bil azali hadisi ne na karanta mishi na annabi shi ya san ba shirme bane annabi ne ya faɗi duk waɗannan maganganu to ko da ita ban ce annabi ba amma ya san duk maganganun annabi ne don haka ya tabbatar da cewa shi umar shi ne kofar kuma in kashe shi aka yi to za a naɗa sabon khalifa lafiya kuma za a zauna lafiya in mutuwa amma in kashe shi aka yi to za a naɗa sabon khalifa amma zaman lafiya ba zai samu ba don haka har yau duniya ba ta sake komawa ta zauna lafiya yadda annabi ya batta ba har zuwa abubakar da umar kuma ba za ta sake komawa ta zauna lafiya ba ba wai addu'a muke ba a haka abin yake ana gama da kaza sai ka ji kaza ya taso ana gama da kaza sai ka ji kaza ya taso fitina ta yau daban ta gobe daban shekaru goma da suka wuce iri daban wasu shekara goma ta wuce daban haka fitintunu to irin waɗannan fitintunun jama'a mahallin shahid na wannan hadisin shine muna son mu ji cewa sadaka tana kankara zunubai amma garin haka shine sai muka ji karatu mai yawa na kar a manta har yanzu muna bayani ne dangane da falalar sadaka da kuma muhimmancin ainihin sadaka da kuma bayani akan cewa lallai sadaka tana ainihin share dukkan zunubi tana wanke musulmi daga dukkanin ainihin wani laifi jama'a bayan da ta ji falalar sadaka da kuma bayani ainihin akan alherin sadaka za mu tsallaka zuwa ga kanun laccanmu na gaba Shi ne bayani dangane da muhimmancin kana da talauci amma ka kame kana fama da babu amma ka daure ka cije ka aji bukatarka امام البخاري في باب الاستعفاف عن المساله هذا da في بيان akan mutum ya kame daga roƙo ko tambaya ko bambadanci قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه إن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم sahabi abu sa'id al-khudri yace wasu mutanen madina ne suka zo suka roki manzon Allah ya manzon Allah ba mu da abin cefa ne ba mu biya wa yara kudin makaranta ba katanga ta rushe taki na zuba ya manzon Allah ba mu yi abincin sallah ba ya manzon Allah ana bin mu bashin kudin haya larurori ga su suka zo da manzon Allah iri iri manzon Allah ya ba ya basu sun masaluhu da suka ji daɗi kuma sai suka sake dawowa fa atahu sai diba ya basu Sun matsaluhu suka sake dawowa fa atahu sai diba ya basu me yasa ma qala la laula shahadatu kanat la'uhu na'am manzan Allah a cikin dictionary shi babu no babu babu babu a'a a cikin karatun manzan Allah shi ba a zuwa a ce ya bayar ya ce babu ko ya ce na hana manzon Allah baya haka in ka zo akwai sai dauka ya baka in ka je ka yi kwana ka ka ce baka sai dauka ya baka in ka sake yi kwana sai dauka ya baka shi baya cewa babu jama'a kun fahimci wannan shine manzon Allah duk duniya ba a taɓa yin irin shi ba shi kadai ne har cikin annabawa ya fi kowa farar zuciya ya fi kowa alheri baya tsoron talauci sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam ko manzon Allah bai taba tara dukiya ba bai taba ajewa ba sallallahu alaihi wa alihi sallam ma qala la hadisi ya zo sahihi cikin sahih bukhari manzon Allah na zaune sai wata mata ta sako zani sutura ta sawa sabuwa kar zaren ma na musamman saboda wannan sakan manzan Allah za wa? sai ce manzan Allah ina da matsaka ne shine ne maka saka ta musamman manzan Allah ya daga mayafi ya kalle shi ya ji daɗi sai ya shiga ciki sai ya cire an fahimta jama ya shiga zai cire sai wani ya ce ya manzan Allah ina da magana manzan Allah ya shiga ya fito kenan ya sawo yana murna sai wani ce ya manzan Allah don Allah ka bani wannan zani da kasa wannan mayafi sai manzan Allah ya ce ina zuwa sai kai sai shi da suke gida yana shiga sai sahabbai suka ce kai dai baka da mutunci kana ganin mutumin nan an bashi yana murna ya sa za a karɓa ya ce wallahi na roƙe shi ne don a yi min likafani da abin gashi sabo gashi ya taba zufa jiki shine nake so in adana a lullube ni ciki ni ma in samu rahama sana <laughs> manzo Allah rahama ne fitsarin shi ma an aljanna za ka tafi fitsarin manzan Allah balle zufan manzan Allah wadda take ƙarfi hadisi ya zo sahihi cikin abu dauda da ahmad da ibn maja tirmidhi manzan Allah ya fitsari a koko daga dare aji a ƙarƙashin gado da safe sai tuna yi kira kowa bari ra'e je kike ɗauko fitsari yana na koko ki zubar barira da ta je sai ta tsuguna a gaban gado ta shanye sai ta fito sai ta aje koko manzo Allah ya ce ina fitsarin ki ce a ah, na shan ya manzo Allah ya ce ki je aljanna ta tabbata gare wuta ba za ka ci fitsarin manzo Allah an kasha aljanna za ka tafi amma ba a kiyasi kas ka sake ka sha fitsarin wani wallahi ba wanda yake da wannan karama duk duniya babu wallahi kar ka je ka sha gonoriya gonoriya <laughs> syphilis kar ka je ka sha ciwon fitsari ka je ka sha ciwon sanyi ko ka je ka sha ce kanjamau ba a shan na kowa na manzan Allah ku ana shan shi saboda haka wannan mutum ya ce wallahi na roƙi annabi ne ba don komi ba don dai a yi min likafani yana fitowa ko manzan Allah sai mutumin ne ya kudin da na abin shi ya makale ya je gida ya ɓoye sahabi ne ruwa ya ce wallahi shi muka yi mai likafa ne saboda munafiki da Allah ya ce zai saka shi a wuta a ƙor'ani bai mutu ɗan shi ya ruci manzan Allah ya ce ya manzan Allah babana ka san matsayin shi munafiki ne dan wuta ne amma kuma saboda tausayin uba ya manzan Allah ka taimake ni rigar da kake sawa ta ciki jamfa wadda take taɓa jikinka da zufa ka taimake ni ka ɗan lulluɓa babana ko zai samu saukin azaba manzo Allah ya ce insha Allah shi manzo Allah ba shi wa musamman wannan munafiki da munafincin shi ya taba manzon Allah alheri da Hamza ya rasu sai kudin kuma ya fi babba ya ce gashi kai wa kawunka likafai to yau kuma shi kuma ɗan shi ya zo ya roka kuma ɗabi'ar shi baya cewa a'a balle gashi mukafa'a ce an yi mai alheri zai rama da alheri sai je ɗauko sai ba ba ɗan sai ɗan ce ya manzan Allah kakka da jide ya haƙuri taso mu je ka lullaba wa babana da kanka kuma ka mishi addu'a ka tofa mishi don dai ya ɗan samu sauƙi a cututtuka dai haka har an saka shi a kabari aka kwakulo shi manzo Allah ya tofi ya tofa mishi aka kawo aka nannaɗa mishi dan ya samu sauki shi ne Allah yake magana kan shi a Qur'ani yake wallazi ka wallaki barahu minhum lahu azabun azim wanda ya dauki nauyin yi wa Aisha karfafi yana da azaba mafi girma don haka tun anan duniya Allah ya tabbatar da mai azaba amma manzon Allah saboda laushin zuciya manzon Allah saboda alheri shi ya dauki tufafin shi ya ba wannan kafir munafiki zindiki wanda tsawon rayuwar shi gaba ɗaya ya ci gaba da cutar da manzan Allah ne ma kalala manzan Allah baya cewa a jama'a kun fahimci wannan ɗaya kenan kun aka zo wannan babin kam manzan Allah kuma hadisan shi ba su karewa sai dai bari mu kawo misalai guda hudu kan kaji ɗaya misali na biyu manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama wani mawaƙi ya yi zambo ya zage shi sai manzo Allah ya ce a je a ciro kan shi kanin shi mawakin ya musulunta sai kanin ya rubuta takarda sai ya aika wa dawan shi to kai eh manzo Allah ba da fatawa a kawo kanka na haka ina baka shawara ka san yadda za ka yi in ma ka gudu in ma ka gudu ka zo ka musulunta ki sai ɗauki shawarar ya gudu ya zo musulunta to amma ya zai ya kawo ga manzan Allah wani bai haɗu da shi ya kwamfe shi ba Sabai kowa ya wasa sauka shi tunda manzan Allah ya ce a kawo kan shi to kafin ka iso daga cikin wada iso gwargwaje wani ya haɗu da kai ya cika da kai sau da aka sai rawani sai ama wani irin na buza ya rufe jikin shi kaf sai rufe fuska sai kawo gidan abubakar ya ce na zo wurinka ne ka saka ni cikin alfarmaka ya ce to waye ka ya ce a sai ka saka ni cikin alfarmaka tukuna ya ce na saka ka sai ce a wani sai abubakar ya ce amma mai yaudari ne kai ce a na ji an yi fatawa ne a kai na shi ne na zo in tuba in kada kafin in kai wani a da ni ya buge shi ne na zo in shiga alfarmaka kai kuma ka sai nurin wurin annabi sai annabi sai abubakar ya ce kuma yar da amawalin ka san san kuha akwai sojojin muhammadu suna nan mayar da amawalin ka sai mai da amawalin shi sai ya bani ana tafiya ana ganin abubakar da shi da wani buzu ne wannan wane ne ne daga nizar ne ko daga kwatar da eh? abubakar ya kai shi zaunar da shi gaban annabi sallallahu alaihi annabi ya ce mani rajul wane ne faɗi waye kan ce a bashi amana ne a bashi amana a saka shi a cikin jiwari a yi mai alfarma cewa ko an gane shi ba tsaye annabi ya ce an saka ba to ya buɗe mun za Allah sai ce ka amma kai mai gari ne sai miƙe tsaye sai ce fada su'adu mutayyamun ghairu matbulu inna ar-rasula lanurun yustaba'u bihi muhammadu ya ci gaba da yaban manzon Allah yana ɗibo sunan kakannin manzan Allah ya ne manzan Allah kirari to ka ji fa laifi ya yanci a kawo shi kuma yanzu ya yi hikima ya zo manzan Allah ya ji wannan mutum yana yaban shi yana faɗin gaskiya sai manzan Allah ya cire rigar shi fa mayafin shi sai ya fami shi ma'ana yanzu na yafe maka kai ga kyauta ma kun ji fa kai ka taɓa jin inda aka yi haka an yi laifi an tuba an kawo maka mutum ka zo yanzu ana son ya shiga beli ne ko ba a karɓa ba ko yaya kuma daga ƙarshe mutum ya tashi da kyauta mafi girma ita ce duka. duk duniya sai manzon Allah yake da wannan farar zuciya misali na biyu